ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير حقيقه waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzansa suka yi aiki da shari'arsa suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci, ko zuwa wani wurin da za su bauta wa Allah cikin aminci da kwanciyar hankali, suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu don ɗaukaka kalmar Allah da waɗanda suka sauke su a gidajensu suka taimaki waɗanda suka yi hijira daga cikin mutanen gari sashen su masoya sashe ne a wajen taimakon juna waɗanda suka yi imani da Allah ba su yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci ba to waɗannan babu wajibcin ku taimake su ko ku kare su har sai sun yi hijira akan tafarkin Allah amma idan kafirai suka zalunce su suka nemi taimakonku to ku taimake su akan maƙiyansu sai dai idan tsakaninku da maƙiyan nasu akwai alkawarin da ba su warware shi ba Allah yana ganin abin da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya gare shi daga ayyukanku kuma zai ba da sakamako a kansu